Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin wata alƙaryar wallafar Ramlat mai dambu. Bayan tafiyar Rosila ta ce wa Rahama, dama ita ce take son ki kashe auren ki Lallai na yarda baki da hankali. Ok, babu damuwa ka sha auren naki idan dan sabida Jamila ne zaki kashe kanki ita kam kowa jikinta domin rayuwarta za ta ci gaba da yi aikin gani ta daga miki hankali ta yi tafiyarta idan ya sauke mutu ma shi don kiye ai ko da gaya miki ta yi faisal baya kaunar karyata ta zaki ina zaki kai cikin jikinki kina da uban da ya wuce shi ne gaskiya baki da hankali kwata-kwata ni na yi nan ki zauna ki yi ta kuka kar ki koyi fada domin ki kwaci kanki tana gama fadar haka ta yi ficewar ta zuwa cikin gidan domin ba za ta iya da kayan haushi ba ni ko a bangare na da wuri na tashi nayi komai don haka ina gamawa na nufi kamfanin ina shiga cikin kamfanin kamar na shekara bana nan wani rungume ni suka yi ta yi tare da daga ni sama suna faɗin oyoyo little queen ta dawo barka da dawowa gaskiya mun yi bakin ciki don ko babu komai mun shiga cikin wani hali kamila ce ta faɗa kan Babatun dai kuwa cewa yayi, "Zo mu je ki duba min kwamfuta na, dama tana bani matsala." Na ce kai Babatun dai daga zuwa na, "Wale, duba masa ni ina da aiki." Na faɗa ina dariya, ya ce wallahi ba zai duba ba, ke ce za ki duba. Buga kafa na ya ƙasa tare da nufar kwamfuta ɗin na fara aikinta. Tun dai, she looks sexy, cak na tsaya tare da juyowa ina kallonsa. Na ce Bola ka san me a ina kankantar shekaru na san ciwon kaina idan ka kuma kallo na ka faɗi abin da yake mai ɗinka sai na muka rashin mutunci. matar da ta mare ni ran nan ce ta ce ba a kamfanin nan ba kallanta na yi na ci gaba da zuba masa kashedi na ce na gaya maka wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe idan ba haka ba zan daki waɗancan garin x ɗin naka na faɗa ina kallonsa cikin idanu ta ce ki yar gidan uban waye a lagos kallanta na yi sannan na wuce abuna ganin na nufi ɗakin hutu ta biyo ni ta ce wane ne ya baki ikon shiga ciki jimuriyar faisal ne yana faɗin ni ne na bata iko na ce good morning sa ya ce good morning robi ki gama da wuri ki same na ofis ɗina na ce ok sa na faɗa bayan na shiga lambu muka bar tawarin a tsaye cire mayafi na na yi dama rigar da ke jiki na gown ce marun color sai mayafin da matar nan ta bani na yafa a kai ina aiki ina kallon wayata da na kunna gidan rediyo ina bin wakar da aka saka ai kuwa naida ce sun saka wakar dija ina son wakar nan sosai don haka ina cikin bin wakar na ji an ban kaɗan ƙofar da sauri na juya ganin sa bai sa na fasa yin abin da nake yi ba sai juyawa da nayi ina ci gaba da bin waka ta cewa yayi zo ki fita juyawa nayi na kalle shi na taɓe baki tare ɗaukar jakata na makala mayafi na ya ce daga yau kar na kuma ganin ki a nan ɗago kaina na yi na kalle shi na wani lokaci kafin na ce masa ta kwana gidan sauki na fita ina yar waƙa ta ransa ne ya ɓaci domin baki ɗaya yana ganin faisal ya kawo masa damuwa ne kamfaninsa ina fita na wuce wurin su baba tun dai muka buɗe dandalin hira ashe ina fita ya wuce ofis ɗin faisal ne ya ce ka zo ka kore ta domin wallahi ba zan ba ta kwandala ta ba ya ce baka da hannu ne ka kore ta mana ba sai lallai ni ba ya faɗa yana aikinsa haka ya yi ta mita da ƙananun maganganu ya ce sai na kore ta idan ta yi faɗa da wani wallahi faisal ya ce sai ka jira ta yi faɗin tukunna ko fu ya fice ya bar ofis ɗin yana mita abincin yan ofis ɗin da aka kawo na karɓa na kawo musu sai na hango yan laɓe faisal suna magana shiga na yi na bi kowane tebur ina ajiye musu Rubin, idan kin gama ki zo ya ƙara faɗa min to ina gamawa na nufi ofis ɗinsa ina shiga na same shi shida matar nan ya ce zauna na zauna ina kallonsa ya ce mata ta zo baki haƙuri ne idan kun gama zo ki duba min kwamfuta na ki yi haƙuri da abin da ya faru kuskuren fahimta ne babu komai ka juyo min da kwamfutar na gani juyar min da kwamfutar ya yi ba na gani ya ce to ki dawo nan mana ya faɗa min wallahi babu komai a raina domin ni kallon yaya nake masa na nufi wurin na fara yin aikin matsa min yayi yana waya jamila kuwa sai faman ɗaukarsa hotuna ta take yi musamman yadda suke auren tana turawa rahama ni ko ina gama abin da nake yi nace masa masa yallaɓai ana kokarin hakin ɗin kamfanin ku kuna ta wasa da hakan idan aka so a cikin awa 24 za a durkusar da ku dan Allah ku mai da hankali akan na'urar ku ina gama faɗa masa hakan na fita har waje dan ban tsaya ba hankali na yana kan wayata ina fita na wuce shagon mu na ce a zubo min amala da miyar ewedu na nemi wuri na zauna aka kawo min na ci na ƙoshi sannan tashi na nufin ran hajiya muka gaisa ina tsokanar na tasha ina fitowa na nufi cikin kamfanin ina shiga na ji ana tambayar wata wai ina rubi na ce gani nan kawai sai ganin hannunta na yi za ta mare ni na riƙe tare da juyar da ita bayanta yana na. na murɗe hannunta wani mashin na gani wanda yake kai ya saka helmet wuka ce a hannunsa kuma ita yake hari Ban sanya aka yi ba, kawai na tsinci kaina da juyar da ita, sai jin wukar na yi a gefen ciki na. Sauki ajiyar zuciya na yi, Wani ne karo na farko da aka soke ni da wuka. Kallanta na yi lokacin da ake kokarin tare mutumin, ni kuma na zauna a hankali. Wayo Allah na jini, ta faɗa da ƙarfi, lashe baki na na ina kallanta. Rahama, kallonsa na yi bayan na kalle ta, Zare na yi sakamakon hango mutumin yana kokarin haura katangar kamfanin na tashi yana dafe ciki na na warga masa sai da ya same shi a bayansa. Ji na yi an kifa min mari tare da wuya wuyana aka ce dan ubanki kin so a kashe min yar uwata ne da cikinta? Na ce kin ga wallahi ban san komai ba kuma ba dan Allah ya kare ba ita zai samu na faɗa ina kokarin tsayuwa yana kallon abin da ya faru a cikin CCTV kamara da yake ofis ɗinsa hankalin Faisal yana kan matarsa Fita ya yi a karon farko da yake da yaƙinin ita ce ta taimaka masa ba ma yaƙini ba ne ita ce ɗin. To wace ce ita? Me yasa take ba wa kamfaninsa da shi kansa kariya? Me yasa ta zaɓi kyautatawa sama da baƙantawa? Bai da mai bashi amsa, hakan ya sa shi fitowa da sassarfa. Ko da ya fito ya samu Jamila tana mata mugun duka, gashi jini take zubarwa, yana fitowa ya cire hannunta a jikina. kai hannunsa ya yi ya ɗauke ni cak ganin haka Khalil ya buɗe motarsa ya saka na cikin gidan baya mu je asibitin JF babu musu ya shiga jan motar shi ma Faisal motarsa ya ɗauka ya kai Rahama suka rufa mana sai da suka shiga motar ya fara ƙoƙarin neman dalilin zuwanta ai kuwa bai yi magana ba ya ci gaba da tuƙi asibitin ya kai ta haka duba ta sannan ya dawo da ita gidan Ammi ya ce mata idan zan ƙara aure kin isa ki hana ni ne koko idan zan nemi mace za ki iya hana ni wallahi kin bani kunya kin bani mamaki da har jamila za ta tura miki hotunan mu ki zata zan iya cin amanar ki tun kafin na ganki ban bi mata ba kuma har yau da nake tare da ke bana jin akwai macen da ta kai ki quality a rayuwata amma haka kika watsa min kasa a ido kika tsaya zaki yi faɗa da ita domin ta ceci rayuwarki shi ta saka nata a hatsari da me zaki biya ta kallon da nake mata wallahi kallon kanwar rabi'a nake mata ban san hotonta ba amma idan tana wani abu gani nake yi kamar ke da wasila ne a gabana idan tana magana tunani na akan ammi yake kin zo kina kokarin dukanta idan wani abu ya same ta auren ki zai taba ba wani abu ba fitar min daga mota wani irin kuka ta sake masa baki daya sai tsintar kansa yayi tare da rike hannunta ya ce wai ba ki yarda da nagartar da take tare da ni ba ne ko kin ji na taɓa baki labarin ina da budurwa ke ce ta farko kuma ke ce ta ƙarshe ko ba ki yarda ba ne ina son ki ba irin son da nake ɓoye wannan ba ne da gaske nake son ki da gasken gaske ki je ki kwanta zan zo an jima haka ta fita tana kuka baki ɗaya ransa ya gama ɓaci asibiti kuwa da kansa ya ɗauke ni lokacin har na suma yana shigar da ni suka shiga ƙoƙarin cire min rigar jikina ya ce kar ku cire iyawarin da aka soka mata za ku yanka ya faɗa yana kallon su sanin wane ne shi yasa suka yi yadda ya ce ɗin ruwan da yake hannunta ne ya faɗi sakamakon labarin da rama take baiwa wasila wai me yasa Faisal bai sake ki je ki aure Jamila ba Ban za da kikiya idan kika kashe musu yar mutane wallahi sai na kare haƙƙinta tunda kun zama jahilai marasa kan gado haka wasila ta yi ta gaya mata magana san sannan ta bar wurin jikin ne ya dauki rawa sosai ta ce rahama menene ya faru wata yarinya ce take bin faisal shine ya jamila ta turo min hotunan su nan ta gaya mata abin da ya faru wani irin sanyi jikin ammi yayi kallon rahama ta tare da cewa kuma kika biye mata kika taba yar mutane Allah ya ganar da ku baki daya a can asibiti kuwa a haukace Faisal ya shiga emergency yana mai neman Bilal can ya hango shi yana goge jikinsa musamman rigarsa da ya ɓaci da jini da sauri ya ƙara saurinsa yana faɗin ya jikin nata taɓe baki ya yi kafin ya ɗauki jaket ɗinsa yana faɗin tana ciki ya yi gaba abinsa yana tasbihi a ransa yana jin wani irin bugun da zuciyarsa ke yi har ya shiga mota khalil ya ja shi a nan faisal ya zauna har aka fito da ita ganin ya take barcin wahala ya sa shi sauki ajiyar zuciya kafin likitan ya kalli Faisal ya ce ana buƙatar jinin da za a ƙara mata da yake aikin gaggawa ne hakan ya sa ba mu faɗa ba muna da wani extra sai muka sanya mata aka yi aikin da shi yanzu kuma tana buƙatar ƙarin kamar leda biyu ya ce oke a gwada nawa mana sista kubra kai shi lab a gwada ta ce a'a sai dai ya je ofis ɗinka ya zauna baka san waye shi ba ko Shi ɗin babban lauya ne na JF Group da hospital baki ɗaya. In ji Namir da ya shigo asibiti a lokacin, Namir Faisal ya kira shi. Murmushi suka sakar wa juna, sannan suka wuce ofis ɗin Namir. A nan aka zo aka gwada jininsa aka fita, can sai gashi ta kuma dawowa lokacin suna hira da Namir. Ta ce sa jininka A plus ne, ita kawo majinyaciyar jininta O positive ne. Dafe goshinsa ya yi tare da kallon Namir ya ce masa, Bilal ne kawai zai iya bata. Ya ce eh wallahi mara mutunci kuma ya yi gaba abinsa bar na taɓa shi. A hankali ya kira wayar ya saka a kunnensa. Ka zo ana buƙatar ka." Ni bawanku ne? Ok, bari na nemi ko na wani irin mutum ne sai a saka mata. Tunda haka mutane suka ɓaci da rashin tsoron Allah. Ya kashe wayarsa kawai suka ci gaba da hirarsu har zuwa awa ɗaya babu Bilal babu alamunsa. sai da ya je ɗakin ya gan shi a zaune kafa ɗaya kan ɗaya yana cin abinci ko kallon inda Faisal yake bai kalla ba ya ci gaba da cin abincinsa ganin jinin da yake sauka a jikinta ya ce ɗan iska kawai ka san ka zo amma ka zauna a nan ya faɗa yana hararsa bai da lokacinsa ma baki ɗaya sai da ya gama cin abincinsa sannan ya miƙe yana kallonta ya ce ka kula da mutanen da kake saka damuwa kansu suna sane da wani abu kawai za su iya yin komai ne don su rayu ya kuma kallon gadon yana mai ɗaukar katuwar sweater coat brown color ya ɗaura akan wata rigar jikinsa ita kanta rigar har zuwa wuya ce irin hainek ɗin nan ce ta maza ta yi masa kyau sosai ya ɗaura rigar sanyin a kai Saka ya fito kamar ɗan garin su mamansa ya fita a hankali sai dare sannan faisal ya bar asibitin ya kira shi a waya bilal na manta ban gaya maka ba yarinyar nan ya kamata gidan da take sa sani ya ce oke ba na adres ɗinsu ko da ya tura masa sai da ya koma wanda take kwance taba kanta sannan ya fita ya nufa gidan ammi ya ɗauki rahama har zuwa lokacin fushi yake yi da ita daga nan suka wuce gida Shiko Bilal a madadin ya tafi gidansu ya gaya musu halin da take ciki sai ya nufi asibitin ya zauna domin baya jin zai ɗaga wa iyayenta hankali don haka ya zauna bayan ya ɗauko laptop ɗinsa ya shiga yin aiki a can gidan marayu kuwa hankalinsu ya tashi ne gashi ko sun kira wayar ta baya shiga domin a kashe yake har zuwa dare babu ita babu labarinta haka saka haƙura kan cewar idan gari ya waye sai su fita har kamfani neman ta har kusan karfe biyu yana aikinsa sannan ya tashi ya yi miƙa ya nufi banɗaki da nufin ya yi uzurinsa bayan ya gama ya fito ya zauna a gaban gadonta ɗaura ƙafarsa ɗaya ya yi a kusa da hannunta ya kwanta haka a ƙuntace domin wannan ne karan farko da ya kwanta a cikin mugun yanayi Asubar fari ya bar asibitin sai karfe tara na safe sannan na farka inda na ga Faisal da matan nan da na taimaka. Sannu kin tashi na ce eh bai Faisal na kalli matarsa wacce kamar mu ta ɓaci a hankali na kalla har an zare robar jinin sai ka nula ban ɗaki na fara ƙoƙarin shiga ganin haka ta zo tana faɗin ki yi a hankali saboda ciwon jikinki na ce mata ba komai na faɗa ina kallon faisal Gida min kai yayi da taimakonta na wanke bakina na yi dukkan abin da zan yi a ban ɗakin na fito na ga ya shirya min abin karyawa ina fitowa na saki dariya ji ne rahama tana faɗin ka san me yarinyar nan kamar mu ta ɓaci zungure mata goshi yayi yana faɗin da na gaya miki ai baki yarda ba gani kike kamar budurwa ta ce ko ta ce ruby me sunanki ta tambaye ni kallonsa na yi ya lumshe idanu na kalle ta kafin na ce mata sunana rebecca ta ce ayya ta faɗa tana kallonsa zuba min abincin suka yi na ɗanci kafin na ce musu an gaya wa gidanmu ne ya ce eh an gaya musu sanin na ci gaba da cin abincin waɗannan masoya za su saka ni cikin wani irin yanayi shigowar nas na ya dakatar da su Aka bani magani sannan ta gwada jini na ban san me ta gani ba ta yi min allura sannan ta fita can sai ga sun kuma dawa ɗaukar takardu da kuma sabon abin da suka rubuta min matar yallaɓai faisal jinin da aka saka mata ya ki ɗaukar jininta shine ya haifar mata da ƙaramin zazzabi kina jin zazzabi ne na ci a'a bana jin komai sai ciwon kai kwanta maza haka na kwanta allura aka yi min kafin suka zuba min ido bayan kamar minti talatin wani mugun zazzabi ya rufe ni jijjigar da nake yi har gadon yana amsawa sai da suka yi min allura tare da zuba wasu alluran a cikin drip din sannan na daina a lokacin bilal shi ma ya zo ya ce faisal me yake faruwa ne an duba kwayoyin halittar ta kafin a saka mata jinin kallonsa ya yi kafin ya kuma yin magana faisal ya daki bango an samu a cikin jinin da aka saka mata akwai kwayoyin guba a cikinsa ba mamaki kai ka rayu ne saboda allah yana tare da kai ita kuma meye laifinta da ta shigo cikin al'amarinka gubar ta mata ƙarfi wanda ya haifar mata da wannan yanayin Kallon sa kawai yake yi kamar wani kurma yana kallon yadda faisal yake magana a da jirgi ya shiga ɗakin ya ɗauko ta zai fita da ita ina za ka kai ta dole ne na nema mata lafiya tunda a sanadina take cikin wannan yanayin ya fita da ita bai tsaya ko ina ba sai wurin motarsa babu bata lokaci khalil ya buɗe ƙofar motar ya saka ta sannan ya koma cikin asibitin aka bashi takardar shaidar barin asibitin a ranar suka bar ƙasar najeriya bai zame ko ina ba sai london yana kai ta aka fara bincike tare da yi musu bayanin komai shi ma kwantar da shi aka yi dole ya kira faisal bayan ya sauya layinsa ya gaya masa halin da ake ciki wasa-wasa an kasa shawo kan matsalar ita kam rubi kamar ba za ta tashi ba dan lamarin ya wuce yadda ake tsammani sannan a iya binciken da aka yi an ga babu wani abu da yake ci ko sha sai da aka kwashe sati biyar kafin na farka ranar wata laraba yana zaune na bude idanuna ina saukewa a kansa na kuma rufewa jinai ya ce ban son gulma idan kina son tashin taimaka miki sake budewa ne na ganshi tsaye a kaina danna wata yar karamar abiyayi sai na ganos da likita sun shigo ɗakin aka shiga yi min bincikar ko na samu lafiya komai nata lafiya yake sai dai za mu ƙara yi mata wani anjima yanzu bari a turo na taimaka mata ya ci a anonit ya faɗa tare da kallo na. har zan buɗe baki na yi magana nos ɗin da doktor suka fita turo baki na ina cewa an ce maka zan yarda ka yi min wanka ne ya ce to wane ne ya gaya miki wanda zai miki na ce ga kanan ya ce ke ban san shirme ta ce ka haɗu da shi ai na faɗa ina ƙunƙuni ya ce oke wato zagi na zaki ya tambaye ni a fusace na ce wannan kuma ba hali na ba ne na yi maganar ina karkatar da kaina ya ce hm, zaki sani ne na ce za dai ka sani kama kunne na yayi ya murɗe har sai da na yi ƙara cikin shagaba na ce masa Allah zai saka min buɗe min baki yayi na saka masa kuka har ina ture kayan da nake lullube da shi yadda nake abin ba karamin al'amari ba ne a wurinsa ɗauke kai yayi ya nufi ban ɗaki ya haɗa min ruwan zafi na yi wanka a kullum rana ta duniya kamar wani bawana haka yake min hidima ni kuwa na ta yi masa rashin daraja tun yana jin haushi ya murɗe min kunne na ya buge min baki har ya zo ya daina kallon kayan asibitin na yi na ajiye a kan gado daga ne sai tawal shigowa ɗakin yayi yana kallon yadda na ajiye kayan ya ce rashin mutunci yau kike ji na ce a'a agogowanci nake ji yau ba zan kwana a asibitin nan ba bari na gwada maka ciwo naka gani ya warke kawai na miƙe zan buɗe tawal ɗin sai je na ya wani irin haɗa ne da bango ashe ya ji za a buɗe kofar ɗakin ne nos na shigowa ta ce sorry mara lafiya ce fa ya ce eh ɗan fita sannan na sake ta ya faɗa wa nos ɗin sake ni yayi bayan ta fita sannan ya mangare goshi na ya ce wallahi idan baki saka kayan ki ba sai na zane ki ya fita kawai tsaki na yi tare da cewa to akwai boxers da harvest a jikina an ce maka na yi araha ne da zan buɗe maka jikina ɗan rainin hankali kawai na faɗa ina bin kofar da harara fuskarsa a sake shigo abin ce turo min da wata jaka bude jakar na na ga baya ce da yale sai wani flat shoe na ce ba zan saka ba na tura masa kayansa ina bori a ransa ya ce wannan yarinyar za ta kashe mutum matukar ban wuce da ita gida a kan lokaci ba tabbas sai ta ja min na fara matse ta Harara ya zabga min tare da daka min tsawa ya ce, Saka kafin na yi miki shiryan duka, ɗaukar kayan na yi tare da nufar ban ɗaki, can na sako na fito, raba hannuna na yi cikin style na ce masa, na yi kyau, ya ce ko ɗaya. Zuwa na yi na tsaya a gefensa ina ƙoƙarin kallon idanuwansa har da wani leƙawa, shi kuwa sai kau da kai yake yi, na ce gaya min gaskiya na yi kyau ko ban yi ba, ya ce ko ɗaya baki yi ba. Ta ce sai fa ka gaya min na yi kyau ko ban yi ba. ya ce ko ɗaya ya faɗa yana murmushi saboda yadda na dage sai na leka idanuwansa dariya na saki ina tafa hannuna na ce masa fuskar ka ta gaya min na yi kyau kawai kishi kake yi kar a ce na fi ka kyau ka san ku 'yan china ba ku san komai ba sai can shai shaga rufe min baki ya yi da hannunsa ya ce ni ba chinese ba ne ni korean ne ta ce ina ban yarda ba sai ka rantse min